ranar laraba 12 ga oktoba shekara 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da usman ga muhimman kanun su shugaban kasar Nijar Basu muhammad na ci gaba da ziyarar shi a jihar doso ji ya kasance bakon gundumar tsibiri ku biyo mu don jin tsokacin da ya a yankin gwamnatin kasar Nijar ya kudiri aniyar tallafa ma manoma da sabbin wasa'o'i dangance da matsalolin canjin yanayi da sauyin lokaci muna da karin bayani. a rahoton na musamman zai ku yadda kwamitin nan na wayar da kan al'umma ke tafiyar da ayyukan shi kan batun biyan lauhun a cikin da'irori da fatan an wuni lahiya ga labarun kamar yadda suke shugaban ƙasar niger bazum muhammad na ci gaba da rangadin da ya kai a jihar doso bayan Gunduma ta gaya shugaban ƙasar ya kai bakunci a tsibiri jiya a cikin jawabin da ya gabatar ma al'ummar bazum muhammad ya taɓo batun koraman nan korama ruwan da ke kumshe a cikin yankin kare kaɗan daga cikin furcin nashi da gungun muhammad dantani wakilin studio kalangu na musamman ya haɗo mana Jihar Doso ta yi kowace jiha ta Nijar ruwa. Akwai wani etude da aka yi yau da kusan shekara guda wanda ya nuna fadama manya uku na ƙasar Doso, fadama Dalol Mauri, Dalol Foga da Dalol Boso a ƙarƙashin ƙasa akwai ruwa miliyar 560 na metric cube wanda in aka tattalin aka aiki a kai ana iya a yi noman rani na hektar miliyan biyu. Fadama taku mai tasowa daga Su kukutan, da dogon kirya wanda take sabka gusum ta biyo matankari dogon duci ta zo kore mai ruwa ta zo nan ta wuce gesheme ta je karakara zabori junju ta ta yi bana ta je haccan gaya wannan ita kadai tana ba mu dama mu yi noman rani a kan hektar miliyon guda wannan zauwa misali ne domin mu ga irin aikin da ya kamata mu yi kasar Nijar al'amuran noma da kiwo da kuma kamun kihi na cin karo da matsaloli da dama dalilin canjin yanayi da kuma soyawar lokaci. Ganin cewa matsalar ta zama ruwan dare gama duniya ya sa gwamnatin ƙasar Nijar ɗaukan wasu matakai a ɓangaren na noma kamar yadda zaku ji daga bakin ministan na agaji cewa da lawan magaji a cikin wani taron manema labarai da Asuma Shina ya halarta. a cikin nijar an yi awo an gani ruwa yana yin gyara sosai kuma wata shekarar sai ka ga hamada ko fari mugun huri ya kawo inda talakawa komi bisa samu su da a gonakinsu duka da sauransu dai to shine gwamnati ya yi tsari tare da masu hannu da da suke kama mushi saboda yadda wasu suka yi muma mu kwaikwaya za mu waye kan talakawa na karkara su gane da wannan asara da suke yi ana iya a rage ta in allah ya sa sun zuba wani ɗan kuɗi kaɗan masu yin assurance su assurance wannan in sun dan zuwa musu kuɗi kaɗan in wannan abun ya faru za su maida musu gurbi to haka nan ne muke nan muna gani wacce ce za ta hudda mu yanda insha Allahu nan zuwa wata shida a ce an hudo wannan kundi na yanda za a yi a gani yaya ne talakawan Nijar za su samu wannan goyon baya yanda talakawan ƙasar Senegal da na Benin da na Burkina da na Morocco da wasu ƙasashe ma suke nan suna cin moriya a yanzu mata da matasa da dama ne suka samu horo daga wata kungiya mai zaman kanta kan yaƙi da ɓangaranci a satin da ya gabata a ballar yara da ke jihar talabere a cewar wata daga cikin waɗanda suka samu horon tsarin ya yi daidai sun yaba ga gida rakiya dandakwai a cikin firarsu da hassan mummuni. Kungiya ce mai kula da tsofaffi waɗanda ƙarfinsu ya ƙare da kuma mata iyaye waɗanda ke da yara marayu. Mun wayar da kai akan matasa da 'yan mata masu shiga ta'addanci. Yaran da ke biyar 'yan ta'adda suna shan ƙwaya. Muna tare da iyayen yara. Su ma in sun je gida su duba yaran da suka gani cikin halin shashanci. Su yi ƙoƙari su wayar musu da kai. A samu a yaye su daga cikin wannan larurar. Har ma dai kiyama ta sai ki ga ɗiyarki mace ta tashi ta je wata ƙasa. Baki san me ta je yi ba baki san cikin mi take ba balle irin yaran da za ta tarar a can idan ta je ta ga abokananta suna shiga suturar da ba ta kwarai ba ba za ta ji daɗi ba ita ma sai ta bi su kenan mu iyaye mu tashi tsaye Allah ya cire muna wannan larurar ƙasa ta zamu ta zauna lami lafiya Ofishin da ke kula da al'amuran kawo agaji ya bayyana a cikin wani rahoton ranar talatin ga watan da ya shige. kan batun agajin da suke kawo a jihar talabere cewar dangance da kai kawo na jama'a a watan august kin da ya gabata ya kai mutum 45,000 da suka guje ma kisan 'yan ta'adda na ghana sha hudu daga cikin ƙauyuka sama da dubu biyu da ke cikin jihar ba su yi noma ba a bana kasuwanni 25 da ke ci sati-sati an rahe su a ƙarshen watan da ya shige gidajen asibiti takwas da na karkara 23 ne ba sa aiki yayin da makarantu 817 daga cikin 2,678 duka a rihe su a jihar ta talabere wani ciwo da ake ce ma kukugi da ke kama yara masu shekara ɗaya zuwa shekaru 15 na ta hallaka matasa a gore yaron farko da ya kamu da cutar an gano shi a ranar 25 ga wannan watan da ya shige kuma aka kai shi asibitin ta gore a ranar goma ga wannan watan da muke ciki an samu rasuwar yaro biyar Dr. Abu Yahaya, daraktan jiha na ma'aikatar kiwon lahiya ta Zandar, ya bayyana ma zarubukar yadda cutar take da kuma matakan da suka ɗauka. Zuwa ranar jiya mun yi rijistar mutane masu alamun kamuwa 45 daga cikinsu biyar suka mutu akwai bakwai da suka warke aka sake su kuma akwai 33 da ke ci gaba da samun kulawa kuma kulawar kyauta ce duk daukar nauyin mara lafiya da mutanen da suka yi mu'amala da mara lafiyar. Wannan cuta tana kama musamman ma makoshi da mutanen da ba a ma allura ba a hakika tana kama makoshi akwai ciwo akwai kumbura tana hana cin abinci kuma idan kaba ta yi yawa tana yana hana lumfashi iska bai zuwa cikin huhu ganin matsalar yara 'yan kasa da shekaru goma sha biyar ne cutar ta fi shafa lamarin da ya kai mu ga yin shawara gama gari kusan mutane dubu takwas da arba'in da tara ne aka yi wa allura zuwa ranar jiya cuta ce da ake iya kauce ma ta hanyar allura sama da 'yan makaranta 900 da suka hada da 'yan mata 803 ne suka halarci makarantu a ranar uku ga wannan watan a cikin makarantu 32 na firamare da ke karamar da'irar timiya a jihar agadez amma makarantu uku ke rihi dalilin rashin isassun malaman makaranta kamar yadda mai kula al'amuran karatu muhammad balla ya shaida ma musa mamman Muna da makarantun boko da har yanzu ba sa aiki saboda ba mu da isassun malamai. Makarantu uku ne ba su aiki tun shekarar bara. Akwai makaranta Gabarat, makaranta Ciro Moske da makaranta Asawade. Wannan babbar matsala ce bai kamata a ce makarantu suna rufe ba saboda yara suna da 'yanci na su samu ilimi. Kiran da muke mikawa shine a kowane bangare a samu isassun malamai. Daga cikin matsalolin makarantun boko da yake fuskanta a yau shine batawa 'yan makaranta lokaci awi 160 ne ya kamata ɗalibai su samu amma ko rabi ba su ci akwai dalilai na zamantakewa da dalilai na hukuma da kuma dalilai na albashi 'yan makaranta kalilan ne na kasar Nijar ke kasancewa a cikin koyon ƙwararrun ayyukan hannu a kasar Nijar musamman ma a bangaren tonon ma'adinan da ke cikin ƙarƙashin ƙasa inda a cikin makarantu koyon ayyukan hannu misalai suka tabbatar da hakan. a cewar abubakar abasa shugaban makarantar isa beri a birnin yamai wannan na da nasaba da zaben da uwaye suke musu a bangaren karatun nasu kada ci gaban firar tasu da fanta shamsu misali a fannin wutar lantarki a shekara 2020 mun samu mace biyu a shekarar bara mun samu mace biyar kuma a wannan shekara mun samu namiji 33 da mace bakwai a ajin terminal a fannin hotel lantarki. Sannan a bangaren kula da masana'antu daga shekara 2017 mun samu mace hudu. Wannan shekara mun samu mace biyu da suka shiga a bangaren kula da gyara na'urorin masu kula da sanyi. Mun samu mace biyu amma yanzu babu ko daya kuma mun yi la'akari abin yana hawa yana sauka. A fannin awon filaye a shekara 2019 mun samu mace uku bayan wannan babu mace da ta sake shiga a wannan fanni ina ganin yana da nasaba ne da iyaye wani lokaci iyaye ne suke wa 'ya'yansu zaɓi jiya da madace ne aka zo ƙarshen karo na shida na baje koli da kuma babban taron muhawara na ƙasa kan cin gishin kan ɗiya mata matasa da kuma wato yara ko yaya mahalarta suka ji da wannan babban taron ga dai abin da wasu daga cikinsu suke shaida ma habibu garba Ban ma san yadda zani misir ta farin cikin da nake ji ba. Duk kayayyakin da muka kawo mun saida su. Sauran kayayyakin ma a nan ne muka yi su. An yi gayyatar mu a wajaje da dama. Akwai kuma kungiyoyi masu zaman kansu da suka kira mu don mu ba wasu horo. Mun koyi yadda ake sai da kaya. Saboda a dalilin FONAF mun yi samun horo saman kasuwanci. Mun samu sanayya da yawa mun canza yawu tare da abokaninmu 'yan kasuwa karo na farko ne da na zo kuma na gamsu abin ya yi matuƙar birge mu zuwa mu ne na fara amma abin da birge mu tsarin da aka yi mishi mun zo da kayayyaki mu mun sai da bakin abin da muka sai da wadansu sun ma sai da duka gaba daya wallahi na kayan da muka kawo wallahi ga su mun kulle za mu koma da su a gida amma dai da dama Basha kolin yayi daidai ne da komawa a makaranta kuma hakan ya sa ba komai a cikin gari mai nema kuma kun san ba dole ne ba kullum a ce sai ya samu domin ba al'ummar yankin sai da yawo damar su shige da fice da kayayyinsu a cikin tsanaki wani reshi na kungiyar ya soma wani ayari tare da al'ummar da ke cikin gungun yau da sayan a birnin kwani an yi wata ganawa tsakanin sarakunan gargajiya da zababbun yankin da kuma kungiyoyin fararen fulla don baji son Allah na tawagar ta da yawo sannan kuma mai ba da horo ya ma Asman Musa arzika karin haske. Maksudin da ya iso mu a nan birnin Kwanni mun gano da cewa yau kasashen mu na Afirka waɗanda a cikin wannan kungiyar ta yawo talakawa ba su gane ba kuma ba su san incin su ba bisa wannan harkar tahiyar ta yawo sai ya zamanto yawo ya zamanto kamar abu ne na shigabonin ƙasa alhali tubar ɗin yawo eh, tubar ce wadda ta kawa saboda talakawan kasashen yawo. zirganiya wadda suka so eh, yau in dan Nijar ya tai Benin shi zamanto kamar yana Nijar na in dan Benin ya zaka Nijar shi zamanto kamar yana Benin shi ko dan Nijar ya tai Benin kamar yana Nijar yau a cikin ma kasar mu ta Nijar doka ta bada in ma za ka bulaguro akwai takardun da ya kamata kai kenan in ma za ka yawo cikin wannan kasashe na na sai yawo yan koma su gane akwai takardun da ya kamata a yi in ka yi wannan takardun to doka ta baka incin babu wani mai tushima wanda zai ma hurjin masa kuma cin mutuncin da aka yi musu nan wajen boda a daina yin shi. A yanzu sai rahoton namu na musamman. Bayan da aka girka majalisar mashawarta wasu daga cikinsu tare da ban hannu abokan hulɗarsu sun girka wasu kwamiti da ke wayar da kan al'umma kaunoyin da ya rataye kansu a matsayinsu na 'yan ƙasa. wannan kwamitin da aka girka makamantin shi a da'idar washa da ke jihar zandayar na jan hankulan mazauna yankin kan su rinka biyan lanho da sauran a sangamkin da ya rataye kansu koya suke tafiyar da wannan aikin mamman gulado shugaban kwamitin ya mazara bukar karin haske eh, a lokacin da jagoranci dai ta zo ta cikin kominikinmu ta faɗakar da mu ta waye mu kai bisa kan aikinmu mun samu mun yi aikace-aikace a cikin kominikin kamar wasu tsabtace-tsabtace na cikin gari wani guri inda ruwa ke kwanciya wani guri inda ciyawa don muna samu da sai muna gamuwa da meri muna yin wannan aikin wani irin ayyuka kuke yi a matsayin ku na kwamiti mai sa ido domin al'ummar washa ta biya haraji muna samu halau muna huta yan gari ruwa mun samu mun je mun faɗakar rawa mutane bisa kan idan da za su yi ka suna biyan lanko tunda Mun kwatanta musu lanho he da shi Mary za ta ci gaba he da shi za a yi aikin ƙasa gaskiya da muka fara wannan faɗakarwa mun ga canji sosai a matsayin mu na sai sai hallau muna kamawa Mary. kamar yanzu wannan satin biyu ma da suka huce mun je mu babbar kasuwar mu wanda muke tunƙaho da ita mun ga dan abin da yake shigowa daga kasuwar nan ya sosai ya yayo ƙasa to sai muka ce to muka yi shawara da Mary. muka ci muka ba su shawarwari za mu je mu mu kama musu gami da jan hankali da sa ido mu ga daga ina ne matsalar take to alhamdulillah tun satinmu na fari ma da muka je mu mun samu sanji sosai tun da da a kudin da su yake shigowa satin wannan da muka je mun samu mun rubin yashi ya kai halwajen so bakwai ma to kaga kenan an samu canji sosai to wani irin matsaloli kuke fuskanta muna fuskantar matsaloli tunda gaskiya aka ce za a yi aiki da jama'a kenan dole za a fuskanci matsaloli amma wannan matsalolin mu dai abin da ya yi damu mutum da jagoranci ta ba mu fasa'o'i yanda za mu yi hulɗa da mutane muna samu ba tare da ɓacin rai ba muna jan hankalinsu wanda ma bai fahimta ba muna dan ganar da su suna fahimta sosai yanzu dai abu gaskiya sosai yana dan kakkama eh, matsaloli wanda dai muka yi fuskanta watsan matsalar eh, moyen ne inda jagoranci ta kama mana mu samu moyen financier material a namu mutane su samu su yi aiki ƙarshen labaran kenan mu huta lahiya.